وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan darasi da muke yi a cikin littafin addu'a dawa na shehun musulunci ibn al-qayyim satin da ya wuce mun karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fasalin da malam ya mishi suna da ma yadu bihi da'i hadisi ne wanda al Ahmad ya fitta shi malam yace ce fi musnadihi aidan min hadith Abdullah ibn Mas'ud har ila yau al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad nashi riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud kale ya ce رسول الله Sallallahu Alaihi عليه Sallam. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma asaba ahadan qattu hammun wala husnun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da dai bai taba samun wani mutum ba wani bakin ciki ko wani kunci a rayuwa mun karanta a darasinmu na baya alhammu shine bakin cikin da ake fuskanta wani abu ne mutum ke tunawa wata barazana ce da za ta afko mishi yake tunaninta gobe ko jibi ko gata ko bayan wata ɗaya ko bayan shekara akwai wani abu da yake razana shi yake ɗaga mishi hankali wannan abun ana ce mishi alhamdu alhusnu ne bakin cikin da ya shuɗe a baya shi yasa 'yan aljanna suke cewa alhamdulillah alladhi azhaba anna al-hazan suka ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki da da muke da shi irin bakin cikin rayuwar duniya kunci da wahala da suka fuskanta a rayuwar duniya to alhuznu shine bakin cikin da ya shuɗe a baya algammu shine bakin ciki da damuwan da ake cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace ma asaba ahadan qattu hammun wala husn da dai bai taɓa samun wani musulmi ba inji ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wani damuwa da yake tafe ko wani bakin ciki da ya shuɗe ko wani bakin ciki da yake sa faqala wannan musulmi sai yace Allahumma ya Allah inni abduka Allah ni bawa ابن عبدك دم باونك ني باونك لي الله ما اي فينا ما باونك ما اي ما اي فينا ما باونك ما اي ما اي ما اي فينا ما باونك النبي ادم ما الله باونك ابن عمتك دم بي ورك الله ني باونك لي ما اي فياتا بي ورك مايتير مايتير مايتياتا بي وركتي dukkan bayin kare har kan na hawa wa radiyallahu anha nasiyati biyadika tasarrufina Allah duka yana hannunka ne ma'ana gashin na yana hannunka ne Allah ma'anan nasiyati biyadika ma'ana duka walwala ka tana hannunka ne Allah lafiya na tana hannunka ne Allah rashin lafiya na yana hannunka ne Allah daɗi na yana hannunka ne Allah rashin daɗi na yana hannunka ne annabi hud yake cewa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akidun bi babu wata dabba babu wani abu da ke tafiya a bayan kasa face gashin goshin abin walwalar abin kai taro abin yana hannun Allah annabi ya ce babu wani kunci yan uwa babu wata musifa da za ta samu wani musulmi ya karanta wannan addu'an kun ga a cikin addu'ar akwai yabo da Na wa na biyar ka. Allah gashin goshina na hannunka ma'ana dukkan tasarrufina da walwalana kaiwa na da komowa na Allah na gare ka mabin fi ya hukmuka Allah hukuncin da ka hukunta a kaina Allah zartaccen hukunci Abinda ka zartar a kaina Allah shi zai buga ni abin ka bani Allah shi zan samu Abinda baka bani ba Allah ba mai bani Abinda ka zartar ni Allah shi ne zartacce a kaina idan ka yi ni ni talaka ne wadda bani da shi Allah na san ba mai bani idan ka bani Allah ba mai bata wannan abin a wajena Allah da kansa da kansa yana kirari wa kansa a cikin suratul qur'ani ko suratul zariya yana cewa annahu huwa abahaka wa abaka Allah ya ce ni nake sa kuka ni nake sa dariya Allah in kaga mutum na kuka ne na fashi Allah in kaga mutum na dariya ne ya Allah shi ba abin da ya kai sanin Allah daɗi a rayuwa zuciya ba abin da take karɓa ta zauna lafiya kamar shi yasa sai a ce shekara goma sha uku aka yi a maka ana karantar da tauhidi to ana karantar da mutane ne Allah idan an ce a yi a ba da zakka sai kaga bai jin nauyin ba da don ya san wanda ya ce ya ba idan an ce ya rike amana bai ganin nauyin rike amanar don me domin ya san wanda ya ce ya rike amanar amma matuƙar mutum bai san Allah ba duk abin da aka karantar da shi an rufe kofa da tsarawa adalin ya ka uka. sannan abin da ka zartar a kai na Allah Allah ta nuna adalci duk abin da ka hukunta mini shi zan rayu a kai idan ni talaka ne ni fakiri ne Allah ka mun adalci a wannan hukuncin idan ni mawadaci ne Allah ka mun adalci a wannan hukuncin in ni maras lafiya ne Allah an mun adalci a hukuncin idan ni mai lafiya ne Allah an mun adalci a hukuncin adalin fi ya kaza hukuncin da ka zartar da kaina Allah adalci ka mini kun ga yadda addu'ar take dauke da kirari ma as'aluka to Allah ina ka dama annabi yace a gabatar da washi a gabatar da yabo a gabatar da godiya tukunna kuma a kama roƙon Allah as'aluka Allah ina roƙonka as'aluka Allahumma ya Allah ina ka bi kullismin huwa laka da duk sunan da sunanka ne Allah ina roƙonka da wannan sunan Allah sammai ta bihi nafsas wanda ka ambata kanka da wannan sunan kai ne al-aziz Allah kai ka sa kanka sunan al-aziz Allah ina roƙonka da sunanka na al-aziz bi kullismin huwa laka da duk sunan da sunanka ne Sammai da bihi nafsaka wanda kai ka ambaci kanka da wannan sunan aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayinka wannan sunan waɗansu ba su sani ba to wannan sunan da ka sanar da wani daga cikin bayi wanda ba kowa ya san wannan sunan ba Allah ina roƙonka da wannan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi idan ta cakuɗe wa mutane a ranar alkiyama annabi ya ce mutane sai sun haɗa da ni kafin su cikin eh, za a je a samu annabi adam annabi adam ce ba iya ya ce amma ku je ku samu annabi nuhu domin da ya zo kan manzanni annabi nuhu ya fara ɗauka a matsayin manzo a jefin annabi nuhu shi ma yace ba zan iya ba a je wajen annabi musa yace ba zan iya ba a je wajen annabi ibrahim hadisin duka sai da ya jero ulul asli min rusul an je wajen annabi nuhu an je wajen annabi ibrahim an je wajen annabi musa an je wajen annabi isa duk suka ce ba za su iya ba annabi isa alaihi salatu wassalam sai ce kar ku tsaya kuna wani dogon bata lokacin ku wannan aikin ba wanda zai iya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane su samu manzon Allah alaihi salatu muna neman ceto annabi sai ce ana laha ana laha ana laha yace sai in tashi in je in fashi in yi sujuda gaba ga Allah subhanahu wata'ala in yabi Allah in yi godiya ma Allah in kirari ma Allah annabi yace ni ma sai na yi sujudan tukunna amun ilhamar kalmomin da zan yabi Allah da su amma ni ma yanzu ba so to shine au allamta ahadan min khalqika ko wani suna da ka sanar da wani ɗaya daga cikin bayinka to kaga yanzu akwai waɗanda ma sai nan gaba ma annabawa za su aw anzartahu fi kitabika ko kuma wani suna daga cikin sunayenka Allah wadda ka saukar da shi a cikin littafinka a wista asarta bihi fi ilmil gaibi indaka ko kuma kai ka asirantu da sunanka a ilmin gaibi a wajenka sunanka ne Allah amma baka sanar da kowa wannan sunan ba Allah ina rokonka da wannan sunan wadda muka sani da wadda aka saukar a wani littafi da wadda aka sanar da wani daga cikin bayi wadda ba kowa ya sani ba Allah da wadda ka ta'asirantu kai da sunanka ba tare da kowa ya san shi ba an taj'ala al-Qur'an al-azim rabi'a qalbi Allah ina roƙonka ka sanya al-Qur'ani ya zama wajen nishadin zuciya ta. Allah ina roƙonka kamun alfarma al-Qur'ani ya zama nan ne wajen samun nishadi da kwanciyar hankali jama'a mun fahimta Allah shi yayi zuciya ya samar wa mutane duka Allah yake allazina amanu wa innu qulubuhum bi zikrillah Allah yake ala bi tatma innu qulub in dai zuciya ce ta nasu ta samu kwanciyar hankali Allah yake ba ta nasuwa sai da addini kudi bai sa zuciya hankalin su kwanta da wannan zai sa ka samu damuwoyin mai kudin anguwan ko ya fi damuwa mulki bai sa zuciya ta samu hutu da wannan sai ya sa ka samu wanda yake mulkin damuwansa ya fi damuwanka Allah ya kayyade da alkur'ani da addini da ambaton Allah kawai zuciya kake samun nishadi duk abin da ka yayi wallahi ba za ka samu nishadi da shi ba sai idan ambaton Allah ne ka san wani ko bacci baya iya yi sai ya dan kunna wani dan kida da waka ne sabu kun to duk wannan kida da waka da ya kunna zai zo ya biya bashi zai biya bashi wannan sunar Allah ce ka zo za ka kwanta ka ɗan saka wani ɗan bulu saka ka kwanta to in sha Allah za ka zo ka biya bashi akwai randa ɗakin ka akwai TV ɗakin ka akwai TV ɗakin ka akwai satellite ɗakin ka akwai komai wallahi idan aka fasa a matsala sai ka shekara ba ku kunna TV ba ga TV wallahi ba ka kunna shi ba yana yiwa ko ba yiwa in dai sabon Allah ne shar'i ne za mu zo mu karanta alƙalin nan wallahi sai ka biya bashi sai ka biya bashi abinda kawai mutum zai zuciyarsa za ta samu nishadi ta samu nutsuwa hankalin sai kwanta Allah ya ce ala ku saurara ku ji bi zikrillah ta hanyar ambaton Allah innul qulub zukata suke samun nutsuwa duk wanda ya ga ba haka ba ya jarraba wanda yake ganin zai samu nasuwa da shi bi zikrillah tatma'innul qulub bi zikrillah tatma'innul Kulu. annabi ya ce a hadisi wato ila qurrat aini annabi ya ce kwanciyar hankali na samun nishadi na biyan bukatu na an samu ta sallah duk abin da ya gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga inda ya zo ya kafarta sallah alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya yi fatiha abin ya ai shi ga Allah ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah akan damuwanku da bukatunku ta hanyar sallah to wani yanzu ne shi da mun ba ya ce sallah Allah ya sa mu dace an taj'ala al-qur'ana al-azima rafi'a qalbi Allah ka sanya alƙur'ani ya zama shi ne hutu shi ne wajen walwala ta zuciyata duk wadda Allah ya mishi wannan arzikin ya samu babban rabo duniya da lafiya eh a sai hankalin kana kwanciya kana samun natsuwa ko alƙur'ani aka tsaya kake karatu sai ka dawo cikin hayyacinka sai ka ga natsuwa ya zo sai ka ga hankalinka ya kwanta to rabauta zuciya ta rabauta wa nura sadari Allah ta sanya alqur'ani ya zama ne hasken kirji na Allah wa jala'a husni ya zama shine yayewan bakin ciki na Allah wa zahaba hammi ya zama ne sanadiyan tafiyan kunci na Allah illa azhaba Allah azza wa jalla hammahu wa hutahu to mutum ba zai roƙi Allah da wannan addu'an ba annabi ya ce face Allah ya tafiyar da damuwansa da bakin cikin sa na rayuwa annabi ya ce da kai bawa bai taɓa shiga wani kunci ko damuwa ya roƙi Allah da wannan addu'ar da muka karanta ba illa azhaba Allah azza wa jalla hammahu wa huddahu ba ce Allah ya tafiyar da wannan damuwa ba ce Allah ya tafiyar da wannan kunci wa abdalahu makanahu farhan Allah ya maye shi gurbin wannan bakin cikin da wani farin ciki faqila ya rasulullah sahabbai sai suka ce ya manzon Allah alanata allumuha manzon Allah ba za mu koyi wannan addu'ar ba kana annabi yace bala tabbas yambagi liman sami'aha an yata'allamaha annabi yace ya dace mu duk wanda ya ji wannan addu'ar annabi yace koya ya haƙi ta dan uwa ina mutu. ji ai ko dan matsalolin yau da gobe nan ma da koya annabi yace bawa bai taɓa roƙon Allah ka halarta da zuciyarka ka kaskantar da kanka ka sadaukar da kanka ka roki Allah annabi ya ce fa shi Allah zai fitar da wannan bakin ciki Allah zai fitar da wannan bakin ciki Kala Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya ce ma ba nabiyyun min al-anbiya ba a taba kuntata ma wani annabi daga cikin annabawa ba ba a taba damar da wani annabi daga cikin annabawa ba ransa ya tsaci hankalinsa ya tashi illar ta gasa din tafi ba ta ya nemi gudumawa da agajin Allah ta hanyar tasbihi yawaita ya kan sa Allah ya fitta mutum a cikin kunci ba ka annabi Yunus sai ba ai tafi tasbihi yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kuntu min zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin Allah yake falaula annahu kana min al-mukabbirin Allah yake ba dun na cewa da tasbihi da annabi Yunus yayi ba lalabisa fi batnihi ila bi asun Allah ki da yayi ta zama a cikin kifin har ran da za a da bai kenan kaga tasbihin ta zan sanadiyan ceton sa haka ne ko Abdullahi da ba mu wani daga cikin annabawa da ya taɓa shiga cikin wani damuwa ko wani kunci ki ya nemi taimakon Allah agajin Allah da gudumawan Allah ta hanyar tasbihi to Allah sai ya tafiyar da abin jama'a muna fahimta yanzu duk wannan shawarwari ne karatu ne da ibnu qayyim ke yi ma wannan mutumi da ya zo da fatawa akan matsalar da ta da baibaye shi wa zakara ibnu abi dunya fi kitab al-mujabi fi kitab al-mujabina fi salat fi du'a ibnu abi dunya ya ambata a cikin kitab al-mujabin fi du'a al-hasan daga hasan al-basri kale كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يبنى أبا مقل أفي وني متون cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen Madina da ake ce mishi Abu Mu'alla wa kana tajiran wannan Abu Mu'alla dan kasuwa ne yattadiru bimalin lahu wa lighairi yana harkar kasuwanci ne da dukiyarsa da dukiyar waninsa wato jari aka haɗa sai ya zan shi yake juya dukiyar dukiyar akwai tasa a ciki akwai kuma ta bayan Allah wa yadribu bihi fil afaq yana tafiya da wannan dukiyar sasannin duniya ya je wannan mutum ya je wannan kasa haka yake harkar fatauci wa kana nasikan wara sannan mutum ne mai yawan bauta ma Allah da kuma kaskantar da kai Kasan kankan da kai yana kubutar da mutum a rayuwa annabi yace duk wanda ya dauki kansa shi ba kowa bane da mu mai da shi kowa in ji manzon Allah ya ce za mu mai da shi duk wanda ya dauki kansa shi wani ne Allah ya ce za mu mai da shi ba kowa bane shi zai da kai da isa hurumi ne na Allah shi shine ma'anan falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wannan kibiri ya fi sama za su da farko zai da ita Allah ya wani ne kadai a sama da sama waye shishi Allah Fa fakara da maratan falakiya hulistu wata rana ya ce da dukiyar zai tafi fatauci sai wani ɓarawo ya tare shi wani ɗan fashi ya tare shi mukanna'un fi sala fi sala ya yi tsamara da makamai ko ta ina makami ne a ce bakara sai ce ba ma ba a ya ce ma wannan attajiri a ce duk dukiyar da take tare da ta fa inni qatiluka ina so in kashe kara sai ya ce ma turidu min dami to me za ka yi da zubar da jini na sha'anuka bilman ga dukiya ta riba ta amma ba ta riba ce a cikin kashe ne kada ta yace ammal mali balle ai dukiya da ka wani tun da ba abin da zai hana ban kashe ka ba in na kashe ka ta ga ba ni da bukatar sai ka ban dukiya wala turidu illa zama. ba abin da nake bukata sai ka kada ta yace amma idan abaita idan kaki ka bar da rayuwa ta tafi dukiya ka ni ku salli ya arba rak'a to ka bar ni yi sallah ko da rak'a kare sai ce salli ma da badala sallah kai kai yi da shi ina jira to dan ba shi da su ba da shi ba dama shi ne yadda sallah ka yi tsayi yadda ya ishe ka tukunna in gudu aiki na wabba. yayi alwala ثم صلى اربع ركعات sai salla raka'a fa kana min du'a'ihi fi akhir sujudi sai yazan yana da cikin addu'ar da yayi a ƙarshen sujudar sa kada yake ya wadu ba yana daga cikin sunayen Allah ba ya wadu ya zal arshil madi ya fa'alan lima yuri ya fa'alan lima yuri as'aluka bi izzika alladhi la yura Allah ina roƙonka da buwayarka wadda ba a iya tsauye ta wa bi mulkika alladhi la yura Allah ina roƙonka da mulkinka Allah mulkinka da ba a iya galaba a kai الضيف بمعنى الكعب وبملكك الذي لا يذاب Ina إنا توسلي إلى روحك الله بإذنك Allah ina roƙonka da mulkinka mulkinka da ba a iya galaba a kansu ka san banda Allah ba wanda ya tsinci wannan washi yanzu ka samu shi ne kiyama da local government ko ka samu gwamna ne gwamnan ta ko shugaban kasa ne shugaban kasan kasan sai ka samu a Kaduna ko a Bauchi an mai masu nisa to shi Allah ba ta yi shaka shi Allah mulkin da waye kun gane magana Yana ka samu gwamna shi ne gwamnan sai a kasuwar lokar gwamnan shi gwamnan su amai masu ta bi kenan a mulkin san akwai inda za ka iya sauye ni wani abu to banda mulkin Allah shi ne ya bi Allah ya yi wa Allah washi Allah kai ne mai mulki mulkin da masu ifayi da su mulki Allah kai ne mai izza izzan da tawaya ba ta shiga cikin izzan wa bi nurika allazi mana makana arshi da haskenka ya Allah wanda ya cika sasannin al'arshinka an takfiyani sharra azallis Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin wannan barawo ya mutu ya mai ceto lokacin da ake neman ceto ya mai kawo gudumawa da agaji lokacin da ake neman gudumawa da agaji addu'a Allah ka tece ni Allah ka agaje ni salatu maradun mai ka zuku fa idza huwa bi farid fa idza huwa bi farid sai ga wani mahai wani wani daru wani soja akan tokinsa ya fuskanto inda suke ga barawo a zaune shi kuma yayi sujuda fa idza huwa bi farid kad asbala bi yadihi harbatun kad wazaqaha bayna udunai farfi da wata mashi ya dora mashin a tsakanin kunnuwan doki ya cancanto inda su falamma ba sarfi ne lokacin da wannan barawo ya daga ido ya hango wancan mutumin tafi akan dokinsa akbala na hawa sai ya fuskanci inda wancan mutumin yake kaga tausayi ko sai suka ce idza ja al qadar halatu al idan kaddara ta zo to sai kai blocking basira inda za ka buga da motar in ya kai daga nan zuwa bakin sai a kasar da basirar birki da kuma da birki ɗaya ka birki ta kuwa ne da wuta kuma sai ka je ka buga kusa zuwa ba ka ba in kaddara ta zo to basira duk da barbarun kan nan da kake gani duk da barbarun kan nan da kake gani sai aka tare ba. yanzu shi ma an dakatar da shi aiki sai abin da zai faru ya faru kuma sai da kuɗi da dawo Allah ya samu dace falamma lokacin da wannan arawo ya hango wancan mutumi yana kafe akan sa, da mararsa sai ya fuskarce shi fa fa'alahu fa qatalahu wannan mutumin na zuwa daga kan dokin sai ya saki wannan barawon da nashi sai ya rushe matacci sai yar da shi matacci sun ma'asbala ilai sai ya zo kan wannan bawan Allah ɗan kasuwa faƙada sai ce in tashi mala faƙada sai ce man an tafi abi an ta ummi fansan uwata da ubana malam dan Allah kai waye faƙada sai a gasa ni Allah ku dikal yau hakika Allah ya ce ce ni kai na fada halin kakari kai na fada yanayin da rayuwata da dukiyata za ta tsarwanta amma gashi Allah ya kawo ka a sanadiyar ka rayuwata da dukiyata ta kubuta malam sai wani ne sai yace ana malakun min ahli samai rabi ni dai ne daga cikin mala'ikun sama ta gudu da auka bi du'aika awwal ka roki Allah da roƙonka na farko ya wadu ya wadu fa sami'tu li abwabi samai fa'aqatu sai na ji kofofin sama suna kuki kamar da su balle an ce ya wadu ya wadu ana kiran Allah kofofin kamar a zo a danna da karfi za a Allah yace sai muka ji kofofin sama duka suna kuki kamar an zo an taka su da karfi da aka summa da auta bidu'aika sani sannan sai ka sake roƙo da na biyu يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد بدعائك الثاني Sama, لآل السماء ضجة إلى ثم لا يكون su kansu suna ta kuki sai ana kira suna ta kuki kowa na so ya kawo ɗauki ba ba Allah ya summa da auka bi du'a'ika salih sannan sai ka roki Allah da addu'arka ta uku as'aluka bi izzika alladhi la yuraq wa bi mulkika alladhi la yuraq fa qila sai ni aka ce gini daga cikin mala'ikun sama ta hudu du'a makruh addu'ar wanda ya shiga halin kakarikai addu'ar wanda ya shiga halin kakarikai fa sa'altu Allah an yuwalliya ni ni sai na nemi alfarma a gun Allah ya wakilta ni sai tonka kake wannan da ya zo kashe ka ƙara hakan haka ne faman tawassa'a duk wanda ya alwala wa sallah arba'a rak'at ya roki Allah yayi sallah lafiya raka'a hudu wa da'a bi hadha du'a ya kuma roki Allah da wannan addu'an ustujiba kuma makruban kana aw ghayru makrub Allah zai amsa mishi addu'arsa yana cikin bakin ciki da kunci ko baya cikin bakin ciki da kunci Allah zai amsa mishi addu'a a hawa da du'a wani fasalin an sa zurufin du'a zarufa na roƙon Allah hali da yanayi na roƙon Allah yanayin da mutum zai samu kansa Allah ya amsa mishi addu'arsa in kwa mun darussan mu na baya malam yace addu'a min anfa'il adu roƙon Allah yana daga cikin mafi amfanin magunguna bayan malam ya karantar da roƙon Allah ba roƙon Allah mawarwara ne akan dukkan matsalar mu'mini to malam sai ba da shawarwari akwai kuma waɗansu sabubba shine musu fasali asbabul ijaba sabubban da waɗannan sabubba su kansu sukan sa a amsa addu'ar mutum daga cikin. akwai al-ilhas fi du'a naci wajen roƙon Allah mutum kan roƙi Allah sai ya zama nacin a kun roƙon Allah shine sanadiyan amsa roƙon Allah ba zallar roƙon Allah ba kin ko mun fahimta kamar ɗaga hannu lokacin roƙon Allah annabi yake Allah na kunyar bawa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya rabu ya rabu ya rabu har ya sauke Allah bai bashi komai ba saboda haka daga hannunka lokacin roƙon Allah yakan zama sababin amsa addu'ar daga ciki akwai dacewa da waɗansu lokuta da a lokacin Allah na amsa addu'ar ba kamar kashi ɗaya cikin kashi ukun dare na ƙarshe na ƙarshe ko a sulhul al kamar sa'a na ƙarshe na ranar juma'a kamar tsakanin kiran sallah da ikama waɗannan lokutan suna daga cikin lokacin da in ka roƙi Allah a ciki alfarman lokacin da ka roƙi Allah ana amsa addu'ar jama'a mun da. mala ya kawo abubuwa da yawa wadda a sanadiyyar su akan amsa addu'ar bawa to wannan babin kuma a hawa du'a ko zurufu du'a shi kuma abin da yake karanta zuwa akwai wani yanayi da za ka samu kanka Allah in ya ganka a wannan yanayi sai ya tausaya maka ya karbi a nan ba na ci kai wajen roƙon Allah ba wani lokaci ka dace da shi na roƙon Allah ba ba wata addu'a mai zafi kai na roƙon Allah ba a wani yanayi ne kawai da ka samu kanka a ciki in Allah ya ganka a wannan yanayin sanadiyyar shiganka wannan yanayin sai ya amsa maka addu'a kun gane malam malam yace wa kasiran ma najidu adiyatan da abiha qaumun fastujiba lahum sau da yawa mukan samu waɗansu addu'o'i waɗansu mutane sun roƙi Allah da waɗannan addu'o'in Allah sai ya amsa musu mun fahimta ko wata addu'a wani ya roƙi Allah Allah ya biya da duka ko waɗansu mutane suka roƙi Allah da wannan addu'ar Allah ya amsa wa ya kunu yakunu qad fitarna fi du'a'i daruratu sahibihi wa ibadihi ala Allah to sai a samu dalilin amsa addu'ar larurar da shi mai roƙon Allah ya shiga ciki ne da kuma fiskantar zuciyarsa fiskantar da zuciyarsa ga Allah ya sa aka karbi aka karbi addu'a kun ko ba wai addu'ar ce ta sa aka amsa musu addu'ar amma wani yanayi wani hali ne ya samu kansa a ciki to sanadiyar halin da ya roƙi Allah sai Allah ya karbi addu'ar wadda inda ba a cikin wannan hali yake ba addu'ar ba za ta samu shiga ba malam yace wa kafiran ma nafidu adiyatan da abiha qaumun fastujiba lahum sau da yawa mukan samu addu'o'i da waɗansu mutane suka roki Allah da waɗannan addu'o'in aka amsa musu wa yakunu qad isara fi du'a'i darurat sahibihi wa iqbalihi ala Allah sai kuma a samu wannan addu'ar an karbe ta ne saboda haɗuwa da ta yi da laruran wanda ya yi addu'an da kuma fiskantar da zuciyarsa ga Allah jama'a mara fitar wato shi Allah duk lokacin da ka sallama ka yi saranda yana sa ya tsawon wata addu'a addu'a ba ta karɓuwa ne in har ya ga a cikin addu'ar kan akwai sauran waya. ka san wani bai fara tuno addu'a sai ya je Abuja ya dawo bai ruwa ya je ya dawo bai ruwa ya ce ni su mana kai mu addu'a to ba ruwan kula duk abin da ka tashi abin da ake so na farko annabi ya ce kai istikara makaranta za ka nema kai istikara aiki za ka nema kai istikara aure za ka nema kai istikara idza hamma ahadukum bi bi amri annabi ya ce duk lokacin da ya himmantu zai yi wani abu sai ba ma Allah abu na biyu ka Allah na uku ka tafi neman abu babu laifi ka yi riko da sarari amma kar wani abu ya taso don kana gadara da wani abu ya sa kamar su da abu shi wadda kake gadara da shi Allah ne ajiye shi Allah ne ajiye shi Allah ya samu gaji saboda haka sadaukarwan mutum sallamawan mutum kan sa Allah ya amsa addu'ar mutum sai sa a Qur'ani sai ka ji Allah ya ce fa idza rakibu fil kulli da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma natahu ila al-barri idza hum yushrikun Allah ya ce idan mushrikai suka shiga jirgin ruwa sai aka samu hadari ya ta zuwa cikin jirgin ruwa da'aw Allah mukhlisina lahu din Allah ya ce kowa sai ya kama roƙon Allah yana mai ikhlasin addu'ansa ikhlasin tauhidin daga Allah Allah Allah Allah Allah sai ya amsa ma najahum ila albarri lokacin da Allah ya tseratar da su zuwa ga tudu ba sun sha ba idza hum yushrikun Allah ya sai su koma su ci gaba da shirkar su kun gane magana amma dai ai kafin su shiga ruwan kafin su yi addu'a ai ba mutane su to shi Allah ko kafin ya sallama lokacin da ya sallama Allah na amsa sai dai kawai zan abinda aka bashi shine rabonsa na rayuwar kun gane ba lokacin da ka sallama fallala kai yadda yanzu zuwa yau ya kare kai yadda yanzu banda Allah ba da ba Allah sai ya amma in kana gani kana da wata sauran dabara to sai ka darraba mun bayyana Allah ya bada labari kuma sun kare a cikin suratul yunus huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri Allah yace Allah shi yake gudanar da ku a kan tudu shi ke gudanar da ku a cikin tafiya da kuke a kan kafar tafiya da kuke a kan abin hawan ku a baya tudu tafiya da kuke a cikin jiragen ruwa Allah ce ni nake tafiyar da ku a kan tudu ni nake tafiyar da ku a cikin wasu. hatta idan kun tun filfuri Allah ya ce har sai kun zo kun samu kanku a cikin jiragen ruwa a cikin tashi da ka zo wadda raina bihin birihim tayyibatin Allah ya ce sai waɗannan jiragen ruwa sai suka fara gudana da bayi da iska mai daɗi ma'ana jirgi yana tafiya ma sha iska tana tafiya cikin halin wadda raina bihin birihim tayyibatin wani a lokacin da jirgin ke tafiya yana wani a lokacin da jirgin tafiya yana wani a lokacin da jirgin ke tafiya yana kan wani lokacin da jirgin ke tafiya yana cikin hotel yana shan giya wace rai da bin birin sai bata wa farihu biya Allah ya ce in ka kalli duk wanda suke cikin jirgin sai ka kowa fuskarsa da annashuwa da nishadi ana cikin tafiya Allah ya ce za adha rihun asif sai wata guguwa ke karfi a ruwa Allah ya ce ka taso mutum wa da'ahum al-maut min kulli mutane sai igiyar ruwa ta taso ma jirgin ta ko ina ta kada shi nan ta kada shi to yanzu kuma mai so sai ya bari mai karsa sai ya bari mai bari sai ya tashi wa da'ahum al-maut min kulli makan da'awu Allah na lahu shi kenan kowa sai ba su Allah yake kuwa kuma sai ya dawo ya dinga Allah Allah Allah mukulisi da nabi Allah yake kuma yana kiran Allah azzujiyar Allah la in anjaytana min hadhihi Allah in ka tseratar da mu daga wannan hadari la na min ash-shakirin la nakunanna min ash-shakirin Allah za mu san daga cikin masu bauta maka tsakanin mu da Allah falamma anjahum lokacin da Allah ya tsayar da su jirgi ya dawo ya tsaya ya daidaita a bayan ruwa a bayan ƙasa ya daidaita a bayan ruwa aka haura tudu Allah ya ce ke za su buguna fil ardi bi ghairi hal ay za su yufsiduna fil ardi bi ghairi hal Allah ce waɗannan mutane da jiya ko shekaran jiya ko ɗazu suke Allah Allah Allah sai ga shi sun kama fasadi a bayan kasa babu gaira babu gadi ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane innama baghiyukum ala anfusikum wannan laifin kuka da kuke yi fasali da kuke yi Allah yake kuna yi wa kanku ne jama'a mun fahimta to shi Allah hake yi ko da ma'arraki ne lokacin da ta rika da in dai ya sallama wa Allah ya sadaukar to Allah sai ya amsa mishi addu'a jama'a mun fahimta to wannan babu abinda ma da yake cewa sau da yawa waɗansu mutane suka roƙi Allah da wata addu'a Allah ya amsa amma sai ka samu sanadiyar amsa addu'ar wani larura ne da mai addu'ar ya shiga da kuma sakankanta zuciyarsa ba Allah ya sa Allah ya amsa addu'ar ba addu'ar da ka ji ya yi ita ta ba halin da yake ciki shi ya sa ya tsira daga wannan matsalar in kuwa mun fahimta aw hasanatun taqaddama minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'awatihi shukuran li hasanatihi ko kuma akwai wani aikin alkai da ya gabata daga wajen wannan bawan Allah sai ya kasa sai ya sa amsa addu'arsa da zan tukuici ma aikin alkhairi da yayi dan uwa muna fahimta aikin alkhairi yayi Allah da ya tashi mai tukuici sai ya amsa addu'arsa to kai za ka iya jin addu'ar da yayi ka dauka addu'ar da tafi alhalin addu'ar kuma ba manza ce wani abu ya yi aka ba shi kyautar addu'an a madadin aikin alheri in kuma mai da daga cikin ayyukan da Allah ke ba da kyautukan amsa addu'a a ciki akwai azumi duk wanda ya yi azumi na nafila don Allah to yana da alfarman addu'o'i karɓa daga cikin abin da Allah ya fi ba da kyautan gara kasan amsa addu'a shine kyautata ma iyaye musamman kuwa eh. wadda ya kullu da uwarka kan bukan in ya maka baki ba za ta in ya maka addu'a za ta saba nan babin da muke karantawa wani abu da mutum zai Allah shi ya mai hukunci da ya amsa da shi addu'ar ba to kai da kake kusa da shi sai ka ɗauka addu'ar da ya yi ne ta ci a'a kuma addu'ar an karɓe ta ne a kan wani aiki alkhairi muka ce da akwai ayyuka da yawa da bayi ke yi tsakanin su da Allah wanda Allah ke musu tukuicin an fa addu'ar daga ciki akwai azumi daga ciki akwai biyayya wa iyaye musamman biyayya wa iyaye kyautata wa iyaye babu abin da ya kai shi kofa da Allah ke bayar wa da ta akwai wani daga cikin tafi ai ana ta shi wai su bin amir malamin ta shi wai su karni annabi ya taɓa gaya ma sahabbansa wanda sai na umar nan yace wai zai zo shi wata rana daga can ƙasar yaman daga kabila kaza duk wanda ya gamu da shi a cikin ya ce wai ya roƙa mishi Allah ya fa in wai lau aka sama alallahi da abarra annabi yake wai duk abin da ya yi rantsuwa a kan Allah Allah na barka ka san akwai wanda idan ya kai wannan matsayi yanzu in ya karfe goma da a yi ruwan dutse saboda kar Allah ya tsinka shi kar ya bada shi yanzu sai a shirya ruwan dutse suna nan a cikin bayan in ya faɗi magana to Allah zai shirya wannan abin da ya faɗa da a gudanar da abin saboda kar ya faɗi magana abin ya zo gare su Ko yana da shi kuwai. annabi ya ce wa sai na shi ba wai sadi ne ya ce wa sai na umar da bidar da sai na in ka gami da wai tafi ya tsaya addu'a ya ya roƙa maka Allah da amara to duk mutanen da suka fito daga yemen umar ke ke ku da ke nafi daga waje su a cikin ku akwai wani a a babu har sau da ku umar me yasa yace manzon Allah ya ce duk wanda kuwai yake yi addu'a Allah zai karba wai kuwatin da shi ne annabi ya ce ya kyautata ma uwarsa ne na ƙarshe kai dai ka san ai ba sallah ta na Umar ba ba ya fi kiyamun laifin ko karatu alƙur'ani ba annabi ya ce sirrin kuwai shi uwai shine sa ma uwarsa ba abin da mutum zai yi yanzu addu'o'insa su samu shiga a wajen Allah wallahi kamar ta ma uwa kamar kyautata ma uwa abdullahi dan wani ya same shi daga cikin almajiran ya ce mishi ala gafata malam bisa kuskure ya wani na ce na rasa yayi zai Allah zai yi ya ce kana da uwa ya ce uwa ta tana ya ce zai ka kyau ka mata babu abin da ke sa Allah ya yi saurin karɓar addu'ar mutum kamar Allah ya ga kana kyau da sa wa E, ka dubi zai yadda mutane suka mai da iyaye eh daga mutum duk inda zai yi a motsa matarsa a mota ƴaƴansa a mota tsakaninsa da ƙeri ɗakinsa da ƙeri tsakanin matarsa da ƙeri kwanon ɗaki garejin motar zarfiri amma ɗakin motar na rufe akwai irin su babu akwai eh, sai ka samu uwarsa uwarsa tana gidan gado inda suka zauna da ubansa tana tsaye shi kuma ya ware ya gina gida ya ɗari masu tafi ya yanka idan yin ya sai a zuba abinci a kula a kai masa Allah ba akbar to yana daga cikin abin da Allah ke ba da gara'atar amsa addu'a shi ne kyau da mutuwa duk halin da kake karka bar uwarka ka wadatar karka yi ko a cikin gida ne a ce zanin kuwar wani ta fi zanin uwar karfe karfe da jara ma kuwar karfe sanar ka kyau da samun ɗakin duk abin da ake yi ka yi masa za ka yadda za ka yi rayuwar za ka yi za ka yi rayuwar duk wanda ya kafa iyayen a rayuwa ba yi gamawa da duniya rai duk wanda ya kafa iyayen ba yi gamawa da duniya Allah ya sa mu aw hasanatun taqaddamat minhu ko kuma akwai wani kyakkyawan aiki da ya gabata daga wajen wannan mutum da Allah subhanahu ijabata da'awatihi shukran li hasanatihi to Allah sai ya sanya karban addu'ansa ya zama tuwiti na wannan kyakkyawan aiki. kun gane ko to yanzu kai idan ka yaro Allah sai ka dauka addu'ar da yayi ne sirri a'a Allah ya mutu ne akan wani aiki da ya aikata da alkhairi aw sadafa waqtan Hausa sadama waqta ijabatin wa abu dalika ko kuma ya dace da lokacin amsar addu'a sanadiyar lokacin aka amsa addu'a fa ujibat da'awatuhu sai aka amsa ba. fa yazunnu san saboda ka wani mai zato sai yayi zato anna sirra fi lafzi dalika du'a sirrin lafzin addu'ar ne a ya'khudhu mujarrad an tilka al-umur sai ya ɗauki wannan addu'ar suranta daga barin abubuwan da shi mutumin ya yi wadda su ne sanadiyar amsa addu'ar Allah fi ƙara nafsu min zalika dali wadda ta haɗu da addu'ar daga shi wancan wadda ya addu'ar kai kuma gane saboda sai idan ka ji addu'ar sai ka ɗauki addu'ar ba tare da ka yi aikin da shi ya yi a sanadiyar aikin aka amsa mishi addu'ar ba jama'ar wanda وهذا كما إذا استعمل رجل dawa'an nafi'an fil waqt alladhi yanbaghi istimaluhu ala al-waqt alladhi yanbaghi malam yake misalin wannan kama kamar idan mutum ne yayi amfani da wani magani mai amfani kama idan ta'amala rajulun dawa'an nafi'an kamar mutum ne yayi amfani da wani magani mai amfani fil waqt alladhi yanbaghi istimaluhu a lokacin da ya dace yayi amfani da maganin alal wacce labi fadi kuma ya yi amfani da maganin ta fiskar da ta dace duk biyu aka ce ya sha sai ya sha biyu fantafa abi sai ya amfanu da wannan maganin fa zanna kai to wani kuma sai yayi da kawai annasu imana hada jawabi bi rabi kafin fi husulil matlub sai ya dauka cewa kawai amfani da maganin shi ke kawo biyan bukata bai san an yi amfani da maganin ne a lokacin da ya dace kuma ta yadda ya dace ba to shi ma sai ya sai maganin da ya sha bai san da dare ake ta ba shi sai ya sha da ba ba da ai aiki kana galisa mare to ga ya fafta ya yi ruku saboda ka bukata ba za ta biya ba wa hada mawdi'un yablu fi kathirun min Allah malaka yace wannan gurbi ne da mutane da yawa suke samun rakkanuwa a wannan lokaci kuma inda ko wato komai sai ka ji a cikin tsarin aka tsara tukuna sai ka ci nasara shi wanda ya ka dubi irin tsarin da ya fi a yi abin to kai ma sai ka samu nasara in ka bi tsarin mun gane ko wata rana annabi musa alaihi salatu wassalam yana fama da kwakwakshara zazzabi ya dani sai ce ya Allah zazzabi ya dani Allah ne zai magani ka san annabi mutum yana magana da ku sai Allah ya ce Musa ga tar bishiya kaza ka je ka tsinka ganyen ka yi amfani da shi zai zama kamar annabi mutum zai tsinci ganye sai zai gaba ganye sai ya sha ganye sai wani sai ya tafi abin wata ran sai ya sake nan kawai sai wuce sai yanko ganye sai ya dafa ganye ta sai da shi ya ce Allah ai maganin da ka ban kuma wannan karan na yake yi zai ai wancan karan ma yi lissa su <laughs> yanzu kuma kai ka sai kai ko kayan ki wancan karan ni na ke ka sai kai kuma kai ka sai kai ko kai? Allah ya samu dace wa min hada malam yace daga wannan gaban annahu kad yattafiqu du'a'uhu bi istirarin inda qabri to akan iya samun muwafaqa a samu dacewa mutum ya yi addu'a a lokacin na cikin wani halin kakani kayi. a cikin wani kabari fayudabu da su sai a amsa mishi addu'ar fayazunnul jahilu sai jahili ya rasu Allah sirrin kabari sirrin an amsa ne don kabari wa lam ya'lam anna sirra bil ittirar wa fitil lati ila bai san sirrin na halin da yake gaba ne da koma wani zuwa ga Allah ba alaƙar da bari ba ma sun rafin da akwai jewa da suke fata ta wannan hanyar wani yanayi ne ya shiga wani hali ne ya shiga to Allah kuma akwai hali da zaka shiga ya amsa to kai kuma a lokacin sai ka yi wani abu na shirka ko na wani abu amma dai halin da ka shiga sai ya sa Allah ya biya bukatar kai kuma sai ka ɗauka biyan bukatar na alaka da bokanka ko malamin to shi ɗan ya samu ko ba nan kuma da zaka akwai wani dole malami yake mana tadi sun tafi aikin hajji irin manyan nan ne da suke cikin malaman nan kasan gadi suna da irin malaman masu musu aiki to fa yana makka fa sun tafi umra ne fa yana makka fa idan kin dan jin dukkan su waya ba kai da kake ka'aba kuma kana bugo kan Najeriya waya sai da kake ka'aba ka ga kada. ga ka ga ka'aba wai kuma sai ya bugo waya yana gaya mana malam wallahi mutanen nan sai wani kafin da aka yi suka ce da ai yalla wai ai ka ji ajin banza ke eh. ka san irin waɗannan suna da allakuwa da eh, duk wanda ya saki ya kulla alaƙa da irin waɗannan bokaye ko ɗan tsibu ko ɗan duba da sauransu to yana da wahala ya subke a hannun su illa man rahimah Allah ya samu gani fa idza hasala zalika fi baitin min buyutillah saboda duk lokacin da mutum zai koka wani kukansa ya koka a wani daki da cikin ɗakunan Allah ma'ana ya masallaci ko wani waje yake da hurumi a wajen Allah ya roƙi Allah a cikin wannan ta idan an dace zai da al'amar zuwa ga Allah amma idan ya je wani waje wanda bai dace ba to in ko Allah ya amsa masa addu'a zai dinga mai da biyan bukatarsa zuwa ga wannan hadisi malamin mun da ko saboda yace فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأفضل لله إن هذا a wani لا شيء أفضل الله في المسلاتين ما ليس ولا shine mafi. mafi fitin shine mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala malam yace wal adiyatu wat ta'awudat wal adiyatu wat ta'awudat bi manzilati al-silah malam yace addu'o'i da ta'awudat neman tsari bayi suke yi bi manzilati al-silah matsayinsa ɗaya ne da takwas ko wani mataki wasilamu bi zaribi shi takwabi yana ciki ne daga mai tsarar ba takobin da yake aiki ba, mun da ko wanda ya rike takobin shi yake aiki to malamin duk wata addu'a da aka ba ta duk wani neman kai da musulunci ya ba yana matsayinsa ɗaya ne da matsayin takwabi a hannunka wasilamu ne, shi kuma makami yana aiki ne gwargwadon wadda ya rike shi la bi haddihi faqat ba wai kaifin sa ne kai shi aiki ba duk kaifin sa kuma sai an samu sai an same shi a hannun gwani haka ne ko duk kaifin sa idan an ba marago ba zai je da shi ba da zai amfani ba duk kaifin sa da zai amfani saboda haka malam yake ba Sakobi ba yana ci ne da kaifin sa kawai ba a'a yana alaka kaifin yana bukatar wadda zai rike shi fa mata kana silahu silahan tamat la afata duk lokacin da aka ce makami makami ne nagartacce cikakken makami ba yi da wani illa bakinsa bai dishe ba sa'idu sa'idul qawiyyun wanda kuma ya rike mafuki shi ma mafuki ne karfa gwani wal maliku abinda zai hana faran kuma babu shi kaga an yi nasara kenan ga ta da kai ga wanda ya rike takwabi jari abin da zai hana a yi tsara su ba ta fahimta ko mutum da ya ciro gariyar tana da ke shi kuma barbe ne ya ɗaga ta ga bakwai ba su zai tsara ba haka ne ko to abin da kuma zai hana ba a yi tsaran ba ba su malam yace hasalatin nikayatu bil adu to akan samu kyakkyawan nasara kyakkyawan farmaki akan abu guda saboda duk musibar da ta taso addu'a addu'a ce mai kyau zuciya da za ta harba addu'a, zuciya ce mai kyau malam ya tura ma bala'i ai abokin gaban addu'a ne ko saboda ka sai ayi nasara da ikon Allah wa mata kallafa wahidun min hadhihi salafa takallafa ta'sir malam ya duk lokacin da aka samu daya ya subbe daga cikin waɗannan guda uku makamin ba yi da kaifi nan kuma duk jarumtarka ba za ko kuma makami da kai kai kuma rago ne ba za a samu biyan bukata ba ko kuma makami yana da kai yana da kyau kai kuma da kai jarumi ne kai ma barje ne amma kuma ga abin da zai hana ka kai farmaki shi ma ba za a ci nasara ba dole sai an samu makami mai kyau ne sai an samu wanda ya rike jarumi ne sannan abin da zai hana kai farmaki babu shi daidai wannan lokaci ne bala'i da musifa ake koran da roƙon Allah mala yake duk lokacin da aka rasa daya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da kallafa ta asir to ta asiri ya tsufe fa idza kana du'a fi nafsi ghayru salih addu'a shi kansa in ba addu'a ne nagartacce ba aw idani lam yasma bayna qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma mai addu'a bai hada tsakanin zuciyarsa da harshen lokacin addu'ar ba yana roƙon Allah a bakinsa amma zuciyarsa tana yawo a kofi ko tana yawo a kasuwa kaga ba za su nasara ba dole lokacin da ka daga hannu kake roƙon Allah sai ya zan zuciyarka kuma tana halarce da abin da kake roƙon Allah au kana sanna malikun min al-ijaba ko kuma aka samu wani abin da zai hana amsa addu'ar lam yahsul al-athar to ba za a samu dole sai waɗannan abubuwa guda uku ƴan uwa sun samu kafin a samu biyan bukata yadda ya kama Allah ya samu dace to sai mu kwana sai wani sati Allah ya kai mu sai mu zo mu dora da cikin mu kwana Allah ya karkace mu Allah ya samu gama lafiya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amin. الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ka yi kafin da farka kuma a yi da bakwai goma ta zo za ka huta a mutu ba ka fara sai an tattare kanka ko da shi ma